bismillahir rahmanir rahim babban yaya kashi na goma sha biyu hajiya harira sun fara tarkon hajiya fulera ba sani ba don sani ba da sun san wace ce ita da ba su bata dukiyarsu ba kuma ba su isa su amshe ba don dama ta gama da su daga maganar farko ta kubani kuma suka amince suna fita ta fice a can wani sakale suka haɗu da yayanta kaf abinda ta yi ta faɗa masa jinjina mata yi kuma ya sanar mata akwai wani boko a can inugu yake zai ce akan wannan abin ya kamata kuma su je tare ta ce ta amince ta mamanta ta kaba take ana gamawa alhaji baffa ya musu godiya nan suka wuce kuma alkali ya tafi da takardun wurin baffa sannan ya ce babban yaya ya zo da nashi kaf an jima hakan kuwa aka yi kaf ya ɗiba ya je da su ya jima a can sannan ya dawo da gida ya wuce ya wanka a gaba ya wanka a gaba ya taso ya taso matarsa ya zo ya tarar da alhaji baffa ya tara su mamaye mama ya ce kowa ya shirya rana ita yau za su koma can gidan ho ho ho zo ka ga murna ciki da bai ciki wannan gidan jan da zo ka ga murna cikin fal da wannan gidajen ba ma ya gwaggwama haka ita ma hajara sai dai ita tafi kowa murna da hakan don su kadai suka san cikin su ita da iyayenta wannan dangin tsiyar a satin kuwa rankata muka koma can gidan alhaji baffa a saturan katakan muka koma can alhaji baffa da kansa ya nuna wa kowa inda zai zauna kuma hakan ya dace da kowa su ma kuma yanda ya ce haka kowa ya bangaren gidan babban yaya kuwa ai burin dangin babban yaya kuwa ai burin dangin ta yanzu ya cika ga ta ga inarta sun tabbatar komai zai zo musu da sauki yanda ba su yi zato ba da ita za su yi amfani komai nashi ya dawo hannunsu cikakkun wata uku ana zaman kadaran ana zama kadaran han sai dai alhaji baffa sai dai alhaji baffa ya sa ido sosai akan kowa kuma duk masu miji ya jawa mazajen su kunne kan su yi wa matansa din duk wadda ta ja rigima to za ta koma inda ta fito ta zauna ita daya ko ya'yanta ba su binta makaranta kowa na zuwa haka masifar mu ni da anta hajara tana nan sai ma abin da ya gaba zagi dai ina shan sa ko a gaban waye dan yanzu kowa ya san ta san me ke tsakanina da babban yaya ita ma kuma duk abin da take tuntuba duk abin da take tuntuɓa ya sanar da abin da take tuntuɓa ya sanar mata wannan al'amari fa kawai hakuri kawai wannan al'amari fa kawai ta yi haƙuri kuma abinda ba ma yanzu ba duk wannan bayanai masu su gamshe ta ba ita kawai na bar mata mijinta yau ma na dawo daga makaranta makaranta duk a rikice don ina can babban yaya bi ni wai zai koma indiya na dauka wasa yaki sai ya nuna min har da kayansa a mota ina tuba kayana na sheka gidan iyo ita tabbatar min ya tafi kuka na saka mata mamaki take duba na ke me haka kike kuka dan ya tafi baki na bin tsoro to me yasa zai tafi da waccan katuwar matar sannan ana masa dariya a can su sannan a rika masa dariya a can ko su da suke da matan su yan charles waya ce ta mika ta miki da ita waya ce miki da ita ya tafi tara nan gida ya ce ba yanzu zai kara komawa ba yanzu zai kara komawa da ita ba wani uban ihu na buga na mike ina rawa da cashiya dariya iyo ta yi Allah ya shirye ki nana amin iyota na gantsare mata kugu na fito da gudu muka karo da wani baya na zan faɗi ya taro na fada a jikinsa kamshin turarensa ya sa da sauri na dago ina kallon sa ihu na buga wai yau babban yaya bai tafi ba iyo saki na ya toshe kunnensa na na zaki fasa min dodon kunne hannunsa na riko babban yaya ka sayi tiket kuma kai asararsa saboda ni dan Allah ka tafi ai kudin ba a ƙasa ake ɗebowa ba kai na ya dago yana murmushi murmushi da ban taba ganin yayi irinsa ba iyo fito ki ji narata ta zama babbar mace ta san zafin nema da nake yi fitowa dai tana dariya ba na faɗa maka ba aina na gaba kaɗan sai ta kera kowa hankali da hangen nesa a yaran nan na aminta da ke iyo tamu ta mutunci ce wanda suke kara ya fito da ita daga aljihu ya daga oke kawai ya ce da duba na zan wuce yanzu jirgi ya samu dama wancan matsalar ya sa mu ashe rabon zan dawo na gane ba ido na ne na ta girma fuskata na rufe zan bi ka to da a ce hakan za ta yiwu ba sai kin faɗa ba amma wata rana kafata kafarki duk inda za ni ka yi alkawari na yi ya faɗa yana dafa kaina hannunsa na rike muka fito a gidan kowa na kallon mu ƙawata abokiyar faɗa na ce muka haɗa ido na mata walo ba kunya ta daga hannu biyu ta mun da uwa ni kuwa na kwantar da kaina a hannun mijinta tana kallo kuma muna jikin motarsa ta karso ana kwarkwasa ta gefensa ta tsaya cikinta na taba nasa baki na taɓe na faki idan su na kwala kara da sauri ya jiyo har yana ture ta bai lura ba kamin na dire a tsallan ya dauke da cak a wurin yayi gefe da ni yana tambayar lafiya ta tawa baki na yi raurau da ido ba ji na ba kamar wani zare na biyu zarzar na bin kafata na rushe da kuka sun kuyawa ya ja rigar jikina sama har gwiwata sannan ya jiyo da ita tsare da ya gani a jiki ya fiske sannan ya sauya ya sauke rigar ya miƙe ya kama hannayena ya janyo ni jikinsa kamar zai rungume ni ya isa haka mana kukan kina kukanki na so samun raina ko da fuskata na shiga yi na daina dalin yaya kaga ma anti duk ta damu juyawa yana kadanta shi wallahi ya mamanta da ita a wurin basar waye amma mamaki yake yadda ta aza hannu a alamar ta shiga uku ke kuma me na aza hannu aka saukewa ta tana hararsa mai zai sa ba zan aza hannu aka ba kalle ka gotai gotai da kai amma in kana a gaban wannan jaririyar sai ka rasa nutsuwarka da ke babban yaya babban dan renin hankali ne sai ya yi murmushi aura nanar ce na jaririya a wurinki amma na ji daɗin hakan kin ga sai na ɗauko mata sai na ɗauko a bata tun yanzu tun a bata tun yanzu kafin tun yanzu ta fi miki daɗin raino yana kaiwa nan ya shige mota da sauri ya ce wallahi kar ma ka fara kawo min wannan ƙadangaruwar gidana zan soya ta kuwa da na fi murna sai na sai da ta mami kici ya kalle ni ne kamar ban ji mai suke cewa ba hannu na daga masa na juya dan in na bari muka kalli juna da anta hajira tabbas dariyar mugunta zan mata amma na tausaya mata tunda mijinta ma bai cewa zai yi ta da ni din dai bayan tafiyar babban yaya da kwana biyu lamarin gidan ya fara canzawa sajiya fulera suna barin maza gaba gaba gadi suna shigowa gidan kuma alhaji baffa na gani ya bar su dan ya riga ya gane wato ya gane wato babban yaya suke tsoro sai ya bar su sai ya bar su in sun san wata ba su san wata ba daga bangaren iyo na fito ina tafiya muka karo da hajiya fulera bayan na ja yi hakuri momi ban ganki bane ban gama magana ba na ji saukar mari mai zafin gaske dafa kunci na ne na dauko ina kallon ta amma makance dan na baki hakuri shine da kika mare ni hararata ta ko za ki rama ne kai na girgiza ba zan rama ba dan ina da tarbiyya amma za ki ga abin da zai biyo baya ina jira dan dama an faɗa min yar sharri ce ke iya iya nan aka faɗa miki ainihin yar masifa ce ma bari ki ga simple bata daga bata ga abin da na gani ba ne goggo asma'u ce ta zo za ta wuce ne gwarab a ƙasa na rushe da kukan masifa da sauri ta burki ta jiyo keda na wannan tsiyar taki baki daina wa ba ko ko a gaban matar babban naki matar baban naki yake wannan borin kara ƙwarewa murya ne wallahi gwaggwa duka na ta wai dan na gaishe ta bata amsa ba na ina na ce ina ta miki magana baki kula ni ba shi ne ta ce ai dangin mu ba wanda ya isa ta kula shi kuma ko ma'u da kuke takama da ita bata isa na kula ta ba ke sai ma na daka ta tunda ba gado gare ku ba gidan kawai take haye aka musu ba aka bamu kafin in gama magana gwaggwama ta hayyako kanta da masifa zaki zagi, zagi ta uwa ta uba tana kai mata duka kanka ce kwabo an taru a wurin wallahi hajjiya fulera ta kasa magana sai dai in mun hada ido na mata gwalo gwaggwama na kai ƙarshen na kai karshen maganar ta ta kamo hannu na zo nan yan albarka mu je kuma kar ki kara gaida ta kai na kada. kai na kada ina tawa baki muka bargo tsabar dariya anti mama sai da ta zauna a ƙasa iyo da ke dariya ce ta ce wallahi halima yarki sai a hankali ka da ta shirya da uwarta wadda tun haihuwarta ba sa shiri sai yau tashi anti mama tai tana bin hajjiya fulera da kallo kin san me iyo ga tsefa ta mata ita kuma rana ba hankali shi ta hada su fada da ita kuma fa kawai wucewa un ta zoyi da ke kun san halin su guda fannin sharri shine ta sakale ta ta fadawa shine ta sakale ta hadawa fulera kitimurmura da ita Allah dai ya gyara amma na ratab wucewa suka yi dama mama komai ake ba ta fitowa kallo ita hankalinta ita haka hankalinta yake muna wucewa na ce gwaggwa zan je in tafi islamiyya sakin hannun na wata tai za makaranta ko hajiya fulera kasa zaure ta kasa tsaye ita wannan yarinyar za ta yi wa haka dama hajira na faɗa mata ashe yarinyar ta fi haka masifa da sharri ko da sharri to ta tabo inda ba za ta kara kwana lafiya ba daga ta sai ta kanta sanan ta zo ga bakin da ta yi dama su za ta je tara bakin gate tsautsayi ya hada ta da mu yau watan abba hudu da kwana shida alhaji baffa ya ga yadda ake shirya biki a gidan amma bai kula da bai kula ba baki ta ko ina ake wato matan wai za su fita ta ba saura kwana biyu da daddare ina kwance dakin iyo alhaji baffa ya dube ni karɓi wurin nan kira min habibu karba ne na kira masa shi da yake su a can rana ce yana ma ofis daga kiran dagawa yana magana na mika masa ya karba ayi sallaba alhaji tsoho na am alhaji yaro ya aikin alhamdulillah lafiya dai na ji murya kamar baka cikin jin daɗi launake aisha ce dai ba lafiya ka ganta nan sai amai take duk ta fita hayyacinta sai kiran sunan ka take kowa ya kasa gane kanta a razana ya mika murya sana rawa me ya same ta dan Allah kafin Alhaji Baffa ya magana ya katsa wayar saukewa ya daga kunnensa ya aje ta yana kallon mu ni da iyo ganin yadda muka yi duru duru kamar kaji dan murmushi hakan da na masa shi yasa ya zo ba tare da tambayar kowa ba'asi ba inda ce masa nai ga abin da aka shiryawa a gidan cewa zai a barin su yi ni kuma ba zan bari awa habibu bakin iskanci ba da dukiyarsa har ajiyar zuciya na ina dariya ka ce su bar ka ce su barikin ma barikin ma su basu iya ba yau ga tsoho zai gwada musu duniya da sharbin hannunsa ya kawo min duka na wacce ina dariya a can ba bai yi ya samu tiket a ranar ba bai samu ba sai washe gari a dole ya karba amma kwana da wuni amma kwana da wuni bai runtsa ba kuma bai kira kowa ba har tsawon wannan lokacin tunda muka tashi da safe ranar gidan ya mai da yan soye-soye da dafe-dafe tunda kowace dangin ta tara ta tara masu yawa in ka shigo gidan sai ka dauka biyu mutum goma yan gata ake ana sallah a zahar manyan DJ da aka dauko suka gaba jera komai nasu nan da nan sauti ya fara tashi kabayensu da 'ya'yan yan maza da mata sai ya suke yana sauka a iyafat ya hau taxi zuwa gidan ba tare da sanar da kowa ba tunda suka doso layin ya ga mutane na ta shige da fice ga kida har titi kafin ya kara sagets kafin ya sagets a nan ya sa aka sauke shi ya shigo gidan tun daga bakin gate ya sa hannu a aljihu ya lumshe idanunsa ya tabbatar na na kalau take wani al'amarin ya sa bakwa ya ce masa na na ba lafiya dan ya zo ba wai dan ba ta da lafiyar ba ya ba tabbatar in rashin lafiyar ce ba za a faɗa masa ba sai yanzu ma hakan ta faɗo masa buɗe idon sai yayi yana ƙare makarcin zunduma zunduman kallo ganin yadda suke yawo a gidan suna su suna matan aure matan suna nan da nan idanuwansa suka sauya cikin ɓacin rai taka zuwa gidan mako zuwa gidan ko ta kansu murtala masu sanar da zuwa bai bi ba daga bangaren mu na fito zan tafi islamiyya a dole sai na biyo ta wurin da ake kidan dan haka ba ruwa ratso ta tsakiyar su ta tsakiyar su an tajara sai tashiya ake a tsakiyar maza wa yan uwa ne nan kallanta na ina dariya ta hararin tana cije baki zan gifta ta wani ya kawo zai taba ni na maza na matsa dalla malam me hakan an faɗa ma jikina irin na waɗannan jakan ne na faɗa ina nuna sa'an ta hajira da ƙannanta wani wani tunzurowa ta sha gabana yau zan ci ubanki abin da kike takama da shi dan mijina sai na sa wasu sun lashe su sun lashe su yanzu nan hannu na daga mata da kuwa kin taro wa kan ruwa ko aurenki bai mutu ba zai yi muguwar girgiza da hannu ta sa tawa maza alama suka matso suka matso mari ta ko ta kawo min na kauce ta sa hannu ta tunkuɗa ta tankuɗa ni kan yan uwansu mazan nan ƙarasowarsa kenan wajen idanuwansa suka kai suka kai abin da ke shirin faruwa ganin yadda ta hankaɗa ni ya san shirin ta ne hakan da hanzari ya shiga tsakiya na faɗa jikinsa sa ido na mai makon cikin wasu sai na ji kamshin sa ko bacci nake idan na jiyo shi zan faɗi waye hannuwansa hannuwana na buɗe na rungume shi na rushe da kukan tashin hankali ku ji fa dan Allah da ban yi kuka ba sai yanzu cikin tsananin bacin rai ya dago yana dubanta ta da zazzana sosai amma ta daki su ko mazan da basu gane waye ba tsautsayi ya ɗebe su suka kawo hannun su gare shi yana da fada ne a jikinsa ya daga ɗayan hannun shi ya kama hannun wancan sai ji kake karas cikin kiftawar ido ya balla mai hannu ba ita ba ba ita ba ma mai ba ita ba ma mai karayar ba har yan DJ sai da karar ta isa gare su kan gace mai mata da mazan sun dare sai gudu shi kuwa mai karaya ya zube a wurin gina shure-shure da ihu masu gudu na gudu amma shi yana nan rike da wuni a wurin har saji ya fulera labari ya je musu nan aka yi dafifi a wurin ana kallon mu ni kuwa na sauyi na ji sauyi ya lafiya a jikinsa ina shan kamshi duk yanda yake duk wanda yake a wurin na salati yake mahaifiyar yaron yayar hajiya fulera ita ta yi kansa tana ihu tana tsine ma wanda ya yi maɗanta haka ko kallon inda take bai ba ta taro shi suka zuwa za su wuce ya janye jikinsa ya janye ni a jikinsa ya tare su yana kallon su ka buɗe kunne da kyau ka saurare ni ko da wasa ka kara niyyar taɓa abinda yake ba mallaki na ko kuɗi ne ko kuɗi ne ba mace ba in dai nawa ne to ka kiyayi haɗuwa ta da kai yana kuka ya ce wallahi ban san taka bacci yaya hajara ce ta sa ni amma ko inuwar gidanka ba zan ƙara kalla ba bare abu mallakinka cikin fada uwar ke kallonsa au har ma magana kake da wannan azzalumin katse ta yayi kin ga umma wa ya ce miki azzalumi ne adali ne adali ne dai ni kin san me nayi ne to kuma sake ni kuma sake ni kuma sake ni na kai kaina a dora ni magani na ma yanzu ke da magani ni na ma yanzu ke da kika gayyato magani na ma yanzu ke da kika gayyato mu a ce namu uban ne ya mutu haka za ki yi kuma mu kuma mu kalle ki wallahi ba mu kyauta ba Allah ya baka hakuri yana kaiwa nan ya ja hannunsa ya bar wurin wasu wasu jikinsu ya sanyi yayin da iyayen suka kara ɗaukar zafi hannuna ya ja maka ciki yayin da tunkan ya ma yan DJ magana suka kwashe yana suka kwashe nasu ya nasu suka fece ba shiri tun da alhaji bafa ya ji shiru sai ya yi murmushi ya aje carbin hannunsa a daidai lokacin muka yi sallama falon habibullah dan habibullahi allah ya maka albarka da ɗaya tamkar da dubu kai alhaji tsoho sai ai sai ka fasa min kai da yawa eh, ce ta yi magana ai yaban gwani ya zama dole Mara ba, sanni da hanya saki na ya zauna yana amsawa kafa na doka ƙasa ni ka taso ka raka ni makaranta in ba haka ba duka na za a yi kamanta wannan basu wannan kamanta wannan ba siya sayyidi bane da yake ci musu kashi a kafa aka wanda nake ci musu kashi a ka fasa zama ya mike iyo bari na rakiya har a kar a taba min jikin yar bebi kai babban yaya imemiya da ni shine kake ce min bebi yar dariya ya boye to big girl dariya ne maka fita tare har makarantar ya raka ni sannan ya jiyo gida da sallama ya tura ya tura kofar falon ya shiga ba kowa hakan yasa ya wuce ɗakin sa ya wanka sannan ya fito kaya marasa nauyi yasa sannan ya fito falo a zaune ya ganta ko bi ta kanta bai bai dan wayar sai yana dannawa daurewa ta ta ce wai kai yanzu akan na sai ka karya mutum wani kallo ya dago yana wurga mata da baki da baki na karya ba shine kike tambaya ta to bari ki ji na fi ki hauka da rashin ta ido in kika bari na juya miki baya baki da abin da zaki da zai sa na juyo gare ki da haka tashi ki bani abinci ko na sauke kafushi na akan ki wato ku ne masu mana bujiri akan an kai mahaifin mu rami ko to da ku da naku iyayen kaf kowa sai ya je inda ya je kun yi da dan halak za ku ga rashin mutunci mara wando wallahi tashi wallahi tashi anan ki ban abin da nace ko ne awan gaba da ki jikinta har rawa yake ta wuce kicin tana mamakin shi tana mamakin shi sai ta ga kamar yanda kamar abin da take masa baya aiki kalli yanda yake mata tsawa kamar bata kamar bata masa magani ko kallon banza ba zai iya mata ba ba zai iya mata ba zai iya mata ba amma ya rufe ido ya rufe ido ya yanka mata basifa baki ta cije tana kada kai dama an kawo mata kaf abubuwan da aka dafa su aka dafa su ta jiro ta kawo masa da lemu kwali budewa ya gama kallon abincin wannan na fati ne da aka kwashe shi kan na sa ki cinye shi duka da sauri ta kwashe don yau wani mugun shakkar shi ta ji tana yi lemun ya kawai ya sha ya kwanta a wurin ya jima ita kuma tana zaune can aka buga kofar tashi ya tashi ta tana budewa a ya fulera ce tun kan hajira ta magana ta ture ta gefe ta shigo falon kai dan marasa mutunci tashi ka aikata ka aikata ta'asa sannan ka zo nan ka kwanta a AC ai tun ganin farkon da na maka na san cewa shigowarka gidan nan ba alheri zai haifar ba sai dai masifa gashi nan kuwa a lokacin in fada in na fada ba wanda zai yarda kalle ka kamar nagar amma mugun nufi a ranka yayi yawa to bar ji wallahi tunda ka ji wa yar uwa dan yar uwa ta rauni to kai ma sai waɗanda kake so sun raunata ka zuba ido zuba ido ka gani ko ba yau ba amma wannan alkawari ne tunda ta fara ko motsi bai ba duk da yana jin ta amma ya share ta dan maganganun ta ba su bashi tsoro ba su bashi tsoro kwata kwata ganin ba zai kula ta ba sai ta fice tana zage zage bayan ta fita ne ya tashi yana murmushi ko kallon Hajara bai bai fice bayansa fi da kallo anya ko wannan mutumin yana da saiti ba ta san ta ina za ta fara ba shi yasa ita ma ta bi bayan hajji fulira mama na zaune falo ya shigo da sallama habibu kai ne ya hanya tafiya haka ba sanarwa ko dan ummanka ba ta nan ne zama yana faɗin ki daina faɗar haka mana mama ban ma san ta nan ba wallahi tafiyar ce ba shiri na ta wancan tsohon ne ya dama min lissafi wai na ta lafiya shine fa na ɗebo hanya ashe waɗannan shashashan matan ne ke wa mutane hauka a gida kai ta kada kai dai bari ai waɗannan mutanen ban san irin su ba gashi dai a gidan ma kowa ya sauya hali dan in kaji ana hayaniya dama to sababbin ne ke yi sai mazajen su amma mu dai dama kasan ba yi ake yi ba alhaji ya maka haka ne don ya sa ka dawo shi ka dawo shi in zai yi musu magana ya san ba ji za su yi ba amma daga zuwanka na ji ana na ana na ana ka ji ka ji wani ciwo habib ka daina shiga shirgin mutanen nan bari mama ai mai ciwon ma ya gane ba shi da gaskiya su dai ke ta haukar su to ni dai ka kula dan Allah ka ga yanzu babu yaya babu yaya kai ne komai nasa kai ne madadinsa a wuri naka taimaka ka daina biye musu kenan mama insha Allahu amma habib yunwa kake ji ko da sauri ya dago ya kalle ta zai yi magana ta dakatar da shi ta miƙe zuwa kicin abinci mai lafiya ta kawo masa da so ci in ba haka ba an jima kaɗan ka fara daina gane mutane murmushi yana tashi zuwa kan kafet ɗin ya zauna mama taya aka yi kika gane ina jin yunwa saboda kai na in kuna jin yunwa idan ku ciki yake komawa yar dariya yi lallai ba mu kin gama sanin mu abincin ya ci sosai sai da ya gama ci sannan ya zauna suna hira wadda ta ce ta yi kara ta duba anti mama ce ta dama tare suka tafi gaya su da masira umma can dangin umman dagawa ta tana sallama kukanta ta ji da sauri ta yi magana zuciyarta na tsitsinkewa lafiya kuwa halima jin ba ta magana ba tana kuka sai ta kara mata magana halima kin sa a tashin hankali fa me ya faru ne da ta yi magana da da yaya sa'a ce ba lafiya tun jiya da muka iso ciwon ciki sai gashi yanzu ta tafi ta bar mu ta rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayar faduwa ta ta miƙe da gudu za ta fita babban yaya ya bi ta ya rike amma lafiya me ya faru tsabar ta rude ta manta waye ta manta waye habib bakinta na rawa ta ce sa'a sa'a ce wurin da kirjinsa ya bada ko bata gama faɗa ba ya gane me take nufi saura kaɗan ya faɗi ya daure ya riƙe mama ki yi hakuri ga haka Allah ya nufa hannunsa ta kama tana kuka sosai dawowa ta kenan daga islamiyya na shaida su a bakin kofar falo ganin halin da suke ciki sai na karasa da sauri ina tambayar babban yaya lafiya jeki jage kira alhaji baffa da iyo da sauri na wuce na je na tattako su muka zo tare su ma tashin hankali su ma tashi hankalin su nan suka fara tambayar ta lafiya sa ido ya ce